a ƙarshen makon nan ne wasu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka farma tawagar gangamin yakin neman zaɓen nan takarar shugaban ƙasa inuwar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar a jihar taraba tawagar wadda ke karkashin jagorancin hajiya halima umar fariya ta gamu da wannan lamarin ne jim kaɗan bayan kammala ƙaddamar da ofishin yakin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa inuwar jam'iyyar pdp a jalingo da jihar shaidun gani da ida sun shaida wakilin labaranmu ubali ahmad cewa lamarin ya auku ne jim kaɗan bayan shugabar tawagan halima umar fariya ta shiga motar ta domin ficewa daga wajen taron mun ɗan yi wani occasion na pdp na tiku kowa 2023 so shine aka ɗan samu akasi a program ɗin mun fara program jiya ana cikin program program na tafiya ana jin daɗin program program ya yi nisa an je program ya je almost an je tsakiya an kusan gamawa sai aka fara samun ɗan sabani yaran da suke shaye-shaye a cikin program kwai babban mutum zai koma a cikinmu eh, wannan jika adamawa eh, vice na adamu atiku yaran taraban suka bishi suka addabe shi but no problem an sallame shi ba komai a sungullan a motansa ba abun da ya faru aka koma ana kin bibi aka bude ofis aka tattara dama ta yi ajiya akwai motocin campaign da ta yi branding guda uku so sai ka tattara motocin nan sai aka cire su a baki daya gurin saboda he was expecting tun da mun fara ganin suna haya suna kawo mana problem a gurin sai aka tattara motocin gabaki daya sai aka cire motocin a gurin to da aka cire motocin a gurin aka aka cire motocin a gurin so ana cikin program aka yi maganganu dai aka gama so da haka gama aka cire motocin a gurin ita ba ma gama shungulla ta koma ne zama za ta je ta zauna domin ba a ma fara yin abun nan ba a fara ba yi abun nan ba a ba da appointment letter ba so za a bayar ne da abun ya gagara shine sai aka koma aka shiga ta za ta shiga mota yaran nan suka hana ta shiga shine ta cire kuɗi ta basu ta sallami same su shine a cikin su wasu sai suka ware kansu sai suka gudu sauran sai suka tsaya shine wayanda suka tsaya shine sai suka zo da suka zo sai suka samu motan hajiya ana faman tafiya su polisa wannan suna tare su botil abun ya gagara ta samu ta shiga cikin mota an rufe mota ana faman tayar da mota a fita gurin suna ciki akan mota direban yana ta waina motan wasu sun faɗi wasu suna rike da motan gangan wani sai ya ɗauki block snail sai ya har taba ya fasa windscreen na motar na gaba ya fasa windscreen na motar na gaba aka bi shi da aka bi da motar hajiyan ba a same shi ba polis ya bi shi ya yi harbi amma ba a same sa ba ya samu ya gudu ya kukuta but a cikin su dan cikin wayannan din polisawan kudan bangan su da yake yaran Dewa a cikin su akwai yaran anguwa amma a cikin su akwai wa'inda suka sani suka san yaran but duk da haka sun san su ma domin akwai wa'inda da kansu da bakin su suka ce sun san yaran sun san yaron but ga abu ya riga faru ba su yi magana ba kun bari so daga baya ajiya an samu ba a same sa ba an juya za a kai ta eh, fast track hotel fast track shine ka akan ana tafiya ma wani ya sake ya fito da adda ya zo ta glass ta inda inda take zaune ya zo ya sara ya harbi addan adda so ya fasa glass na motan domin amma bot allah ya taimaka eh, addan bai same ta ba but ya fasa glass na motan ta inda take an fasa windscreen an faka an fasa glass na gefen na kofa ta inda take zaune bot a hakan ma glass din ya dan ji mata ciwo a wuya ya dan ji mata ciwo a wuya eh zuwa lokacin hada wannan rahoton rundunar 'yan sandan jihar taraba bata fitar da wani sanarwa dangane da lamarin ba haka zalika duk kokarin da wakilin mu yayi don jin ta bakin bangaren tawagar ya ci tura ja ta taraba dai a 'yan shekarun nan ta yi kaurin suna da rikicin kabilanci da nuna wariya a tsakanin al'ummata zayyad ismail sashen hausa na labaran zich online tv